yar wasan hausar kane sadiya gani ta karyata jita-jitan da ake akan mutuwarta a kafafen sada zumunta suna na rafiya bello daga nan hausa top tv jarumar ta bayyana cewa tana zaman zamanta sai jita ya kira ta a waya akan maganar da take yawo a kafafen sada zumunta jarumar ta bayyana cewa labarin mutuwar tasa da aka yada ya sanya masoyata da dama cikin tashin hankali domin kuwa wasu daga cikin su kasa bacci suka yi a rana, wasu kuma suka kasa cin abinci in ji ta jarumar ta kara da cewa labarin ita san bai dame ta ba domin kuwa ranar bacci sai har da mun share saboda ta san cewa duk mai mara mamaci ne wata rana sannan kuma jarumar ta kara da cewa duk mai cewa wane ya mutu wance ya mutu Allah shi kaɗai ya san gawar fari ba mamaki ma mutuwa tana kusa da shi Sadiya ta ce tana goyon bayan matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka akan masu yaɗa labaran ƙarya musamman a kafafen sada zumunta. Domin samun sababbin shirye mu sai ku ziyarci www.hausatop.com ko kuma ku biyo mu akan shafukanmu na sada zumunta. Mun gode. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye shiryen mu a cikin sauƙi.